Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Karfe shida da minti goma sha biyar a birnin Maradi da waye masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawara ta Studio Kalangu. Shirin Mara Studio Kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwa al'umma ta da kullum ta harkarun masana a cikin mutunci da girmama juna. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zuwa muku ne ta hanyar gidajen Radio 41 a hulɗar Studio Kalangu a cikin shirin guda takwas na ƙasar Nijar. Haka zalika za ku iya samun shirye-shiryen Studio Kalangu a kan Facebook, a kan WhatsApp da kuma a kan yanar gizo. Sai ku yi www.studiokalangu.org. Yau muna a gidan rediyo garkuwa na maradi don ba masu mu da ke cikin jihohi damar su bin albarkacin bakin su kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada a cikin wani tafarki da muke a kai na demokradiyya mai muhimmanci kwarai da gaske. Maudu'in da zamu tattaunawa a kan shi a cikin wannan muhawarar yau ya karkata kan batun matsalar rashin tsaro, tafiyar da batun 'yan gudun hijira, yin garkuwa da jama'a da kuma wato karɓar kudaden fansa. Ina mafita kan wannan al'amuran. Ganin mahimmancin ina mu yasa za mu kasa maharata mu gida biyu. A cikin karo na farko za mu taɓo batun yin garkuwa da jama'a da kuma karɓar kuɗaɗen fansa. A cikin shafin na maharata mu na biyu za mu taɓo batun na al'amarin 'yan gudun hijira a cikin garmaraɗe. To domin tattaunawa kan wannan batutuwan muka gaito muku a cikin ɗakin magana na Radio Garkuwa. da malam abdu dan malam dan kungiyar farar fula sannan kuma mai nazarin al'amura ne da kullum malam abdu barka da zuwa akwai mamman sani sanusi magatakarda na ma'aikatar gwamnan jihar maradi barka ku da zuwa magatakar muna tare da salisu umaru na majalisar mashawarta na jihar maradi barka ku da isuwa bakin mun gode karbi goron gaita na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake muku fatan alheri Madalla, kamar yadda muka faɗa za mu shiga a cikin babi na farko na muhawarar tamu wanda zai yi tsokaci kan batun yin garkuwa da mutane da kuma karɓar kudaden fansa. Jihar Maradi kamar sauran jihohi na ƙasar Nijar na fama da matsalar yin garkuwa da mutane da kuma karɓar kudaden fansa. Musoma da ku magatakarda na ma'aikatar gwamnan jihar cewa da Mamman Sani Sanusi. Shin ina ne aka kwana kan a game da batun yin garkuwa da mutane a cikin jihar ta maradi a halin yanzu wadalla <clears throat> na gode da kuka gayyato mu wajen wannan muhawara muhawara mai mahimmanci wadda ita ce ta lokacin da ah, muke ciki lalle kamar yadda kika so ki sani eh, wannan abu na rike mutane ana amsa kudin hansa abu ne wanda a yau za mu cewa kusan eh, mun kawo kusan ma ƙarshen shi zane cewa tunda ah, wannan shekara ta 2020 kamar yadda muka yi ragayi ɗazu da harshen horanshi babu wani mutum namu ɗan ƙasanmu wanda aka ce gashi an riƙe shi ana jira a bada kuɗin honsa yakin a sako shi eh, sai in ce eh, magabata na wannan jiha tamu tare da 'yan hula da duk wani mai haɗi a ji eh, sun yi aikin da ya kamata su yi na waye ma mutane da kanu don sabida eh, wannan abu ko da yamma faru bale ma bai faru ba wannan shekarar to ba haka bane ya kamata a yi da a kawo ƙarshen shi ba tunda ba da kuɗin na hansa so ɗaya so biyu shi yake kawo kamarin abu mun zama da dama da hukumomi tun daga masu garuruwa zuwa masu ba da shawara na da'irori daban-daban musamman na gunduma ta madarunfa gunduma ta gidan rumji eh, da ma conseil regional majalisar jiha na mukwatanta mutane eh, abin da ya kamata a ce mun dage da yi don sabida ma a ce shi ɗaukar jama'a a ce ya ƙare bale ha'ayi a yi zancen ba da kuɗin kuɗin honsa kenan eh, wannan zance yanzu a gare mu muna tunanin ya zama tarihi tun da bakin gulgudu gwamnati bakin iyaka ya ɗauki matakai na tsaro wanda wani bako ba zai iya shigo ma har ya samu dama a ce ya tai da wani mutunan ƙasar mu ba har daga baya kamar a cikin irin kokarin da kuka yi to abin kuka ce yanzu babu shi ya ka karshe kuna iya gaya irin gwagwarmayar da kai eh, gwagwarmayar shine na ce muku kamar ɗazu ta wayar da kai ne ga ga jama'a shine aiki na farko na yi musu aiki babban aiki wannan shine na tsaro wanda gwamnati ya ƙara eh, tsaurata shi an ƙara ɗaukan matakai na kiyaye lahiyar jama'a da su da dabbobinsu da dukiyarsu gaba ɗaya Eh, ba ma eh, bisa iyaka ba gaba ɗaya cikin kasar tamu kenan wannan su ne eh, kamar matakai tabbatacci wanda su suka kawo karshen wannan wannan abu wanda ba mai kyawu ba wanda yake sa ana riƙe mutum a koma a kira 'yan uwan shi a ce a kawo kaza a sake shi ko da yake yanzu an riga dai an huce wannan matsayin ka ce kamar a lokacin da ake cikin shi kuna iya gaya mana ku tunatar mana kamar wani yankuna ne suka yi yankuna suka yi fama da wannan al'amari wannan yankuna wanda suka yi samun wannan al'amari yanki biyu ne cikin jihar Matamaradi yankin gidan rumshi na harko da yankin madarunfa wannan su ne yankuna wanda musamman muke da garuruwa wanda suka raba iyaka da garuruwa na najeriya musamman na wannan ƙasa ta zamfara da wannan ƙasa ta sokoto da ƙasa ta katsina inda nan ne 'yan ta'addan nan suke lalatacin mutanen nan nan ne suke inda su ne suke baro su suke shigowa cikin ƙasarmu suna samun dama suna ɗauke mutane suna neman eh, wannan kuɗi na hansa. madalla mun sake dawowa kan ku magatakata sai mu koma wajen ku wato malam abdu dan malam mai nazarin al'amura na yau da kullum shin yaya aka yi wannan al'amarin na yin garkuwa da jama'a da karɓar fansa ya shigo maraɗi to eh, na farko dai ina gode ma studio kalangu da kodayaushe eh, da irin wannan muhawarar suna gaito mu na mu ba da albarkacin bakinmu da kuma mai nazari bisa abin da ke zuwa suna dawowa na yau da kullum Yaya eh, ne an ka cimma wannan al'amari na garkuwa da mutane har ana neman kuɗin fansa Eh wannan abun kama a nan jihar mu ta maraɗi baƙo ne ba mu san da shi ba kenan ya taune da ƙasa mu nigeria e, eh, shi kuma wannan abin abin da ke kawo shi e, talauci rashin yin aikin yi ga matasa ko ga al'umma shi ke kawo su bi hanya mafi sauƙi a gare su wadda za ta ba su dama su samu kuɗi yadda suke so to sai zamanto eh, lalle jihar maraɗi tana iyaka da eh, wasu jihohin nigeria da ke cikin matsaci matsatsin rayuwa don ɓangare akwai 'yan boko haram ɓangare akwai ɓaran shanu to duk da an hanyoyin da suka samu wasu sun ka ga a'a hanya mafi sauƙi ta su yi garkuwa da al'umma ne za su tambaya kuɗin fansa e wannan abin ya haimu su sauki kenan a takaice muna iya cewa talauci da fatara shine ya tura masu wannan masu wannan eh, lissahin ya tura su zuwa a kasashen a ta maraɗi don su yi garkuwa da wa'ansu don sun san da maraɗi ana cewa maraɗi lalle tubalin kasuwanci. yanzu kamar su masu yin garkuwa da jama'ar suna karɓar kuɗaɗe a matsayin fansa kenan a basu kuɗin sannan su bada mutane sannan kuma wato wani irin cikas ne kuke gani wannan al'amarin ya haddasa a cikin jihar ta maraɗe lalle wannan al'amarin ya haddasa babbar cikas a jama'a maraɗi a jihar maraɗi gaba ɗaya surtu gundumomin gidan rumji da ma da fa inda a cikinsu ne an ka fara ganin irin wannan al'amari me yasa ni ce haka nan don saboda yau duk wanda an ka ɗauki nashi shi ho ba zamani ba tsaye don saboda sai ya ga ya rasa abin da an ka tambayan nan ɗaya ne zai haƙuri amma in dai ko hatta yana da dukiya yana da 'yan uwa sai an yi gangami an nemo abin da nan an da eh, sun kai awon gaba da ɗan uwan shi ya tambaya su nema su bada kuma wannan neman a bada yana zaman tokari kariya arziki ga al'umma yana iya zama shiga wani wani hali wanda bai zama nagari ba ga al'umma kenan a takaice lalle wannan abun ya kawo rudani a cikin al'umma maraɗi don saboda yana daban ban tausai yana da ban bakin ciki ka ji an ce dan uwanka an yi garkuwa da shi sai an kawo ko miliyan guda ko miliyan biyu alhali kai ba ka maganin jika hamsin kenan lalle wannan abin ya ta da hankali sosai ga al'ummar jihar maraɗi hatta mahukumta don saboda in an ka ce ga wani al'amari ana yawa kana a cikin jiha lalle bancin al'umma na farko an da ya kamata su rungumi abin su nemi su gane lillin da lillan haka ne mahukunta ne to lalle wannan abin ya tada ma mahukunta eh, eh, da hankali su kuma a yaunin da gwamnati ya aza musu ƙasa ta aza musu tare da jami'an tsaro sai sun je sun gani sun tabbatar da lalle lalle abin nan ya wakana kenan sai a bi hanyoyi awan da ya kamata don a ceto wannan rayuwar don a karɓo wannan mutum wanda an ka ebi. mun gode abu malam mun sake dawa kan kuma koma wajen ku wato mamba na majalisa ta mashawarta cewa da malam salisu umaru shin a matsayin ku na zababbin al'umma ya ne al'umma ke ganin wannan suka ji da wannan al'amarin na yin garkuwa da mutane don ku mun gode maku su doka da wannan kokarin hawa kuke mu don na ɗaya na ba mu hali magaida ma'umin mu gaya musu ko su ji irin ƙoƙarin da ake kuma su ji irin halin da ake cikin wannan yanayi namu na yau wannan gaskiya ne mu dole abin wannan na ɗauke mutane da tambaya kuɗin beli ya tada masa hankali abu ne kamar yadda eh, magatakarda da shi da malin suka yi abu ne wanda ba san da shi ba ya zo a kwana a tashi sai ga mu tsudun al'ummar sun tsunduma ciki ya kawo tashi hankali da yawa ya kawo tsoro ga jama'a ya kawo inda akwai wani lokaci sa'ad abin ya yi kamari al'ummar wasu ba su kwana ma a cikin gari in allah sa kana dan ali ko dan kaka ne kai kamar yadda eh, suke an ce ko kai ko dan uwanka an san shida da wani abu ba kai ba kwana gidanka ba da magarba ta yi ka bar gari ka kai kwana ka kwana jeji ba karamin tashi hankali ba ne yan allah sa kai makiyayi ne kana da dukiya kai ma zama wurinka garkaka bai samu gare ka ba auka ko da basashen ka taimaka wani kai ma ka ta ka boye to kin gani daga inda za a tashi rayuwa mutum kana mai gida Ba ka zamna cikin iyalinka ba kwanacin gidanka ba kin gaba abu da ya tashi hankali wannan ne wannan shine babban matsala da ma suka yi samu a lokacin da abin da yake kamari amma ga yanzu sai mace alhamdulillahi hankali kwanci ya fara zowa sai mu ce alhamdulillah ga da muke gani ga yanzu gaskiya abin da sauki kwarai hankalin jama'a ya fara kwantawa kamar yanzu mutanen da kaman aka ɗauke aka kuma ba da kudaden fansa karɓo su kun taɓa haɗuwa da su eh mun taɓa haɗuwa da su to a cikin wani ne ku gan su yanayi na shaje ne na shaje ne wanda mun samu wa'ansu 'yan kaɗan da cikinsu wa'ansu abin kun san abin ne ba karamin haɗari ba ne ba wa'ansu ba su so ma duka zancen ya bayyana tunda abu ne mai tsananin wahala don suna gudun abin da yake faru a gobe mun gane su lalle sun wasu sun hansu azara sun ji tsoro kwarai wanda ya shiga hannun sun ba mu bayani dalla dalla irin yadda suka kasance a hannun waɗanda mutanen Allah sa aka wanso su mun gane su amma yanzu dukkan su waɗannan mutane wanda da maganin alhamdulillahi babu wani abin za a ci ga su wani tashin hankali ko wani eh, masunan shi wani abin ya kama su wani eh, damuwa a cikin rayuwarsu Eh, alhamdulillah tambayar da zamu ma kenan abdu dan malam ministan al'umma ne da kullum kamar irin wayannan mutanen idan suka dawo cikin jama'a ya ne kamata a tahi da su hale zamanto hankalin su ya dawo sun ɗauki ne rayuwar su kamar ada to nagode kama yanzu mutum in ya shiga cikin yanayi na wannan na a ɗauke shi har a belo shi in ya shigo yana neman goyon bayan al'umma don saboda al'umma ta rungume shi hannu biyu ba a yi kyamashi ba don ya mance da wahalar da ya yi lokacin da yana hannun a wannan eh, mutane eh, wanda mu muke ce musu ma 'yan ta'adda don saboda a lokacin da ya tsinci rayuwar shi cikin hannun a wannan mutanen bai san ba in ya rayu to allah ya sa ya rayu kenan yanzu yana son goyon bayan al'umma gaba ɗaya a gidansu a karcensu a garinsu a unguwarsu da goyon bayan hukuma goyon bayan hukuma menene a hidda mai wannan ra'ayi na a'a gobe wani in ya zo ya tsaya ka a ɗauke ka kama a kaka ya kamata yanayi na tsaro da ya hito in ya diwa ya ga ko ina ga mazajen tsaro nan hukuma tana tsaro kenan wannan abin ya hita daga cikin kanshi don saboda lalle yanayi na eh, ɗauke mutum a sa shi cikin wani yanayin da bai kamata ba ya dawo cikin al'umma yana da ban tsoro wa'ansu sai su diba akwai wasu masu jita-jita a an gama kai an yi ne koko gobe in na hita an tsaida ni amma na farko a cikin iyalin shi zai ji a cikin gidansu zai jin kowa na tare da shi wannan kaɗai zai sa ya walwala ya koma sai ka ga ya fara aikin shi ne yau da kullum kenan bancin gidan shi gwamnati hukuma hukuma ita bakin yinta ya zamanto lokacin da ake kawo shi hanta don mun dawo bisa ga yadda ma ake bin hanya ha a kai kudin a amso hukuma ya zamanto ta bi wannan alkashin hanyar da an ka ba da kudin yan an ka zo ya ga hukuma kusa gata da shi kenan ya san da ba iyalin shi kadai kowa na tare da shi shi kadai yana haranta ma wanda ya shiga cikin wannan yanayin da rai mun gode abdu mu koma wajen ku wato magatakarda mamman sani sanusi dalle ku riga kun shawo kan al'amarin a lokacin da ake a cikin shi kamar irin wannan karɓar kudaden fansa da ake yi yaya ne kuke tafiyar kun taba shiga cikin wannan tsarin na cewa ga wani an ɗauke shi za a ba da kudade a maido shi Wadala na gode madam da kika kara mai domin magana. Hakika eh, wannan al'amari da ya samu <clears throat> kusan bakin gwalgwado eh, duk abin da ake yi na da labarin shi. In ma ban mu kama aka ba da kudi aka sako mutum ba, duk irin halakar da ke shiga tsakanin masu amsa kudin da wanda ke ba da kudin mun santa kuma mun yi unhwani da wannan contact wannan halaka shi ya ba mu dama ma ya zamanto har muka kai ga sa kaman eh, tahiya ta musamman ta aba a yi sensibilizin mutane su gano da shi ba da kuɗin na hansa ba shi ba ne maganin matsalar da ke da kwai ba sai dai ya zamanto wata dama ce ta a ta kama ma wannan matsalar ta ƙara yin yawa kenan mm, muna kusa eh, mun san duka da aka zan kai wannan ma ya taimake mu da yasa muka samu wasu kaka irin wannan to madalla mun gode mun sake dawowa kanku madalla a karo na biyu na maharata mu kamar da muka bayyana tun farko za mu shiga wato babu na biyu na maharata mu wadda ya taɓo batun 'yan gudun hijira a cikin jihar maradi matsalar rashin tsaro da ƙasar nigeria da ke makwabtaka da kasar maradi da ke fama da ita ta sa wasu mazauna kasar da ke kan iyaka da niger mamaye wasu garuruwa don gudu rikicin na 'yan boko haram wannan kuma na sa adadin 'yan gudun hijira yana hauhawa a kowace rana wato malam mamman sanusi magatakarda na ma'aikatar gwamnan jiha shin a wani mataki ne ake a game da al'amuran na 'yan gudun hijira a maraɗe madam matakin da ake zan dan tunatar da cewa eh, kamar wannan kaman abu wanda kowa ya sani na na 'yan ta'adda a cikin yankin nigeria wannan eh, tada mutane hankali da suke shi ya zamanto maharin samun 'yan gudun hijira maza da mata yara da maya 'yan ƙasa zamfara 'yan ƙasa sokoto da wasu ɗaiɗaiɗai na katsina bakunto ma karkarun nan mu na jihar maradi na gunduma gidan ruji da madanunfa musamman a cikin da'ira ta tsibiri eh, matakin da ake yanzu eh, mataki ne na lissahi na tantancewa da uwanin mutane eh, da ɗaukar su a gudda su a sake musu wajen zama wannan shine matakin da ake kun sani nan kusan wata bakwai muke cikin wannan mm, hali na harka ta 'yan gudun hijira nan jihar maradi inda zan cewa kusan ma batun ya kai dubu arba'in da biyu muke suka bakunce mu wanda suke nan bakin iyaka cikin garuruwa namu kamar su elgidi kamar su shawagi kamar su dan kano kamar su shirge a can harka can ba wajen wajen wajen madarunfa Eh, da nan kuma wajen wajen tsibiri wannan garuwa don zana duk sun samu bakunan mutane maza da mata yara da da wanda kenan eh, an samu an yi lissahin su an tantamce da su kusan yallai kusan dubu goma sha biyu ne ke da kwai yallai ba daidai suke da mutum ba mutum dubu arba'in da kusan biyu abbako kenan ah, mu ɗauke su akan iyalai dubu sha biyu ne wanda muka tantance da su wanda yau muke cikin halin kamar taimaka musu da cin su da shan su kuma muke yi ta ka tashin a ce kamar yadda ya zamanto akwai doka wadda ta daidaita zaman dan gudun hijira muke neman mu ɗauko su daga bakin iyaka mu kai su kusan kilomita Eh, a takaice hamsin da bakin iyaka don ya zamanto sun samu zama lahiya sun samu kwanciyar hankali eh, kamar yadda suke can su wannan mataki shine muke bisa gare shi kamar yadda kuka nema na kusa ne a yanzu kun yi zancen kuna kulawa da su shin wani irin kokari ne kuke yi don daukar nauyinsu kokari wanda muke yi kokari ne wanda mu gwamnati tare da masu kama mana masu hannu da shuni kamar wannan babban kungiya mai kula da 'yan gudun hijira tare da wasu abokan aiki na kama kasashe na duniya kamar su pam kamar su unicef kamar su fao da damansu wanga su ne kama suke kama ma gwamnati muna ba wannan 'yan gudun hijira ci da sha da mazamni inda tare da su ne eh, gwamnati ya nemo su su zo su kama kuma suna yi alhamdulillahi gwamnati yana yi suna kama mishi eh, don ya zamanto mun kiyaye lahiyar wannan mutane mun kiyaye cinsu da shansu mun kiyaye mun sa su cikin zama zama wanda a kaman suna yin shi a can wajensu zama na lahiya yanzu shin wani irin matsaloli ne kuke gani wanda kuke cin karo da su wajen kulawa da wayannan 'yan kudin hijira 'yan matsalolin da muka fara samun harko kamar in kun lura garuruwa na bakin iyaka wanda wanda mutane suka bakunta kamar wanda na zana muku su dan kano garuruwa ne wanda eh, a ka'idanci bai wuce mutum dubu biyu dubu uku wani ya kamata a ce suna raye sai rayuwa ta jin daɗi cikin su ba wanda mutane suka zo a dan kano kaɗai mun samu ƙarin mutum dubu shida da ya zo cikin garin dan kano kin ga ruwan shansu za su koma na mutum dubu tara eh, wurin kwanansu zai koma na mutum dubu tara wurin kiwon lahiyar su ya koma na mutum dubu tara wajen mahallin su ya koma na mutum dubu tara wannan su ne matsalolin da harko muka gamu da su amma tare da e, kamar kamawan masu hannu da shuni sai zamanto wanda matsaloli dumi maganin su tun da musamman harka ta abinci ya zamanto babu matsala ko guda harka ta muhalli mun samu mun ɗauko an su wanda muka tantance da su mun gudo da su daga nan harka ta wurin kiwon lahiya mun samu an kama an yi wasu likitoci da dama a cikin yankin an ƙarfafa uwan da ke da kwai in ka ɗauki harka ta ta, ta, ta, ta makarantun nan boko uh, su ma nan an samu an ƙara yara makarantun nan wanda suke don su amshi wannan baƙi wanda, wanda suka, suka zo inda muke. Mm-hmm. to madalla shin a ganin ku me ya kamata a yi don a shawo kan matsalar 'yan gudun hijira oh. abin da ya kamata a ce an yi abu ne na kowa da kowa abu ne na ƙasa da ƙasa na harko da al'ummar da ke da kwai cikin wannan ƙasashe kamar yadda gwamnatin niger ko in ce hukumomi na jiha suke haɗi ka tashi don ya zamanto an samu zaman lahiya bakin iyaka eh, ya kamata a ce hukumomi na nigeria musamman na sokoto da na zamfara da na katsina a ce su ma sun tahi tsaye suna haɗe ka tashi don in sun kama kamar yadda muke tsaye in sun tashi tsaye muna ji za a samun kwanciyar lahiya in al'umman wannan ƙasashen biyu suka ba da goyon baya ga jami'an tsaro na kowace ƙasa na ma wani mataki ne wanda babu shakka za mu kawo ƙarshen matsala ta rashin tsaro da ke da kwai bisa wannan iyaka mu ta jihar maradi da su da ita da sauran jihohi na najeriya kenan a takaice wannan haɗuwar ta ƙasashen wannan guda uku da jihar ta maradi da al'ummominsu haɗin kansu ne sai aiki tare su ba da labari su ba da rahoto shine babban mataki na zama lahiya na kawo ƙarshen rashin kama zama lahiya a cikin wannan yanki namu. akwai tambaya ta karshe kamar yadda za a iya shawo kawo karshen al'amarin nan na yin garkuwa da mutane to yanzu da yake kun ida da shi kamar mine ne kamata a idan ya zamanto ida wannan ta dore kwata-kwata kada a ya sake bayyana to ɗazu eh, eh, malam ya gai dazu ya ce ai mai yawanci matasa ne ake turzawa suke wannan abu lalle alhamdulillah mu ba daga bangaren mu ne mu muna ma Allah godiya da bakin gwalgwado gwamnati ta niger tana yin nata kokari musamman bangaren matasa in ma akwai masu neman aiki har yanzu suna jira to akwai on suka samu aiki suna nan suna yi masu jira sun san jiran ba wani bane in Allah ya yarda su samu kiran da muke yi tunda abun daga makwabta ne ya taso can ne adda kai shi musamman a samun matasa aiki a kama su samu aiki kowa ya zamanto yana da abin da zai yi Eh, in manomi ne kai a karfa maka wajen manomanka in makiyayi ne kai a san da an nemi hanya ta wadda za ka ci gaba da kiwonka in malami ne kai in ɗalibi ne kai in ma duk aikin da kake a ce bisa yawan nan mm, aikin da kake an samu an tallafa maka don ka ci gaba da dai ya zamanto ya ɗauki hankalinka ba za ka dawowa bisa kan aiki na an sha ba wanda za a yi a ce ya tadda zamne zamne tsaye wannan shine kama eh, kiran da muke yi na ga hukumomi don ya zamanto zama lahiya ya ɗore bakin wannan iyaka tamu da wannan jihohi na najeriya madalla mun gode to na gode to madalla yanzu sai mu koma bangaren naku mai nazarin al'amura na yau da kullum cewa da malam abdu dan malam shin ko akwai wato wani bambanci tsakanin dan gudun hijira da mai neman mafaka eh, lalle akwai eh, bambanci tsakanin dan gudun hijira da mai neman mafaka Eh, yau in mun ka ɗauka a eh, jamu ta maraɗi muna da wannan kalolin akwai 'yan gudun hijira akwai masu neman mafaka suwaye 'yan eh, gudun hijira 'yan gudun hijira wanda sun ka ƙasarsu sun ka shigo ƙasar makwabta su ne a 'yan gudun hijira mai neman mafaka shine ɗan cikin ƙasar ya bar garin shi ya dawo cikin wani gari na ƙasar kuma shine wannan mai neman mafaka to lalle muna da su a cikin jihar ta maradi kamar yanzu yaya ne ya kamata shi kamar mutane wanda suke zama a gari su karbi su 'yan gudun hijira da suke zauwa to eh, lalle yau a cikin rayuwa ta yau da kullum shi dai eh, jihar ta maradi da awon can eh, jihohi na nigeria kamar an zan uwa ɗai uba ɗai e eh, awon nan awon da sun ka zo gudun hijira lalle a garuruwan da sun fara zuwa sun samu karɓuwa ta gari don saboda da zuwarsu ma al'umma ta san da lalle akwai abin da ya koro su da inda sun ka hito karbuwa ta gari tare da hukumomi don saboda na farko kahin a gane da lalle gudun hijirar ne sai an ɗan ji ɗan tsoro don saboda lokacin ɗarɗarɗar ne amma da bakin da hukumomi sun ka kawo tasu gudunmuwa sun ka nuna da awan nan ga abin da ya koro su ko kuma ana gani haza lalle al'ummanmu ta jihar maraɗi musulmi ne kaf sun kawo goyon baya sun kawo ɗauki ga nan 'yan gudun hijira ba sai 'yan gudun hijira ba ko mai neman mafaka in ya baro garin shi lalle garin da zai zuwa al'umma duka ta garin ke kama mishi ke kawo mishi gudunmuwar shi kenan abubuwa ne wanda lalle al'umma ita kaɗai ba ta isa kawo ɗauki ko kawo gudunmuwa ko ga ɗan gudun hijira ko ga mai neman mafaka don saboda abin yana da yawa don saboda mi saboda zamantakewa iyali kowa da yaunin da yake iya ɗauka wani lokacin in kaman mai neman mafuka ne 'yan uwa ne in ka zo ka tardo ɗan uwan nan komi sai ya raba tare da kai to wani lokaci in ka tarro shi ba da kuma wata matsala ce shine nan goyon baya ɗaukin gwamnati ɗauko ɗaukin hukumomi na jiha yake da amfani kwarai ma sosai da sosai. <laughs> to madalla mun sake dawowa kanka malam abdu mu koma wajen ku wato malam sadisu umaru na majalisar mashawarta shin yaya ne kuke rajistan wannan 'yan gudun hijirar? eh rajista wannan na 'yan gudun hijira bisa kamawar wannan kungiyoyi masu kula da 'yan gudun hijira na duniya akwai wasu ka'idodinsu wasu kundayensu wanda ke tabbata dalla dalla dalla wane ko wance ya gudun hijira ce da suka fara zowa da fara a gaugauce a barakance mun je an lissa haƙil gane kawai aka jama'a suka zo amma da waɗannan suka zo da kundayensu muka je kowane aka mashi takardar shi aka tantance shi wane wance dan gudun hijira ne na a wuri kaza wannan kuma duka wani lokacin da ake ta suna zowa ana bin su dalla dalla ana lissahe su kamar da kuka ji hamaka yau muna wajen dubu arba'in da biyu wanda dai suna da matsayin dan gudun hijira wannan lissahi ne ko wanda kundin shi kuma da ka'idar shi dan gudun hijira a nan kasar mu ne a nan jihar maradi kamar yanzu su a nasu bangaren 'yan gudun hijirar tun da wasu wani lokuta mun yi hira da mutanen da ke zama tare da su suna korafin cewa wani bi suna kama su wasu tabi'u wanda su baki ne a gare su kamar a nan wurin ku a ganin ku ya ne kamata zamantakewa ta ta kasance tare da waɗanda suka iske a zama to wannan eh, lalle dima haka ne wani zuwa da muka yi eh, muna hira da su mutanen yan uwamacin garin wa'annan inda baki nan suke sun mama wannan korafin kuma gaskiya ne to na ɗaya da abin muka ce mu jama'an mu su yi haƙuri abu ne mai wuciya ne na biyu su bakin mun zamana ana jan hankalinsu lalle malam bahaushe ya ce bakonka allahnka ne duk da haka bako in ya zo kai ka zo kai ne ya kamata ka diba irin yanayin irin rayuwa take a wannan wurin ka bi gwado daidai ka bi wannan tabi'a da al'ada ta wannan wuri dangance ga haka su abokan wasu kama masu kama mu akwai suka ɗauki wasu ma'aikata wanda suke ta horo suke ta taro suke ta jan hankalin wa'annan baƙin da suka zo don lalle in suka ce za su kawo abin da ba haka ba za a samun sabo tsakaninsu duk irin amincewa da waɗanda mutane suka manzo zai kawo saɓan ne a zaman sanar tare to kuma sai magani gaskiya cikin lokaci kaɗan na wannan bayanan da hasken ake taba jama'an nan su ma baƙin. Allah ya samu ga sun fara ganiya kuma alhamdulillahi cikin ɗan ƙaramin lokaci wannan matsalar ta fara tasowa da harin kuma sai Allah aka saka ciwo kanta yanzu ana tahiya yadda ya kamata yanzu alhamdulillah babu wani matsala wadda dai muka sani kan hakan ga kowane bakon ya zo gashi eh ba matsala kan haka eh. ina ganin cewa ma dai wato anan muka zo karshen muhawarar ta ta studio kalangu ta yau amma kahin mu tattara ga baki daya shin a ganin ku me ya kamata a yi don a shawo kan wannan matsala ta 'yan gudun hijira malam abdu dan malam To, eh, lalle shawo kan matsalar 'yan gudun hijira kamar 'yan an ka ɗauka a cikin zamantakewa gudun hijira lalle wanda yi yana, neman ɗauki ne. Amma ɗauki kamar gudun hijira 'yan gudun hijira da ke da kwai cikin jihar Maraɗi. eh lalle da gwamnati da ƙungiyoyi masu kama ma duka abin da ya samu gudun hijira sai sun gama ƙarhi da ƙarhi don su taimaka don saboda gudun hijira abu ne mai neman abubuwa da yawa. Eh, sj ya fara ganshi shi don in ka baro gidanka ka zo wani gida na farko a cikin 'yan gudun hijira kawai su ake yi ba a gama su da 'yan gari na ɗaya kenan in an ka gama su a kawo kuma eh, jami'an tsaro on za su kange iyakarsu da wannan kenan nan sai an tanada musu mahalli mai kyau na daidai da rayuwar da suke yi can da inda sun ka hito kenan ba zai su ba dama su ɓata a wanda sun ka tardo ba e, na ɗaya kenan na biyu e, lalle in an ka ce akwai 'yan gudun hijira ƙasa da ƙasa sai an zamna kamar yadda muke haƙuri suke nan a cikin jihar maraɗi sai 'yan nigeria a nan jihohi na zamfara na sokoto da sun yi suma nasu ƙoƙari na yadda za su gyara muhallin da awon gaza a lissahin wataran su koma don saboda in ba a lissahin komawa su kenan nan za a zamna dindindin har a kai ga yadda mun ka gani cikin wasu ƙasashe dan eh, wurin da ɗan gudun hijira ka zama hina hasa da tuna a cikin ƙasashe kenan ya kamata a ce an dan ɗauki matakai na gaugawa na lissahin komawa su a gida ban katse maka hanzari ba malam abdu a ziyarar da muka kai musu duk wanda muka yi musu muka tambaye shin kuna niyyar komawa ba su da alamar komawa gida. Eh, ba su da alamar komawa gida don saboda yanayin da suke nan ciki yanayi ne na gari wanda ya inda sun kabaru. amma eh, masu iko namu za su gane a lalle alhamdulillahi in wanda ya rugo ya ce ya hisan hitsa nan da ya can amma bai hana a je a yi tattamuna ƙasa da ƙasa a can ta su a ƙyarƙyaro yanayi hanyoyi wanda za su ba da dama su koma su shiga aikinsu na yau da kullum lalle wannan yana daga cikin hanyoyi wanda ya kamata a yi lissahi da su ba lissahin abin da turawa za su kawowa ba kullum ga ƙasa ya zama a'a don saboda akwai lokacin da lalle in sun ka girgize sun gagishe hina iya zama fitina a cikin wurin da suke rayuwa don mun gane su a cikin kasashe da yawa amma yanzu muna jin daɗin su da kan kansu suke gai da suna jin daɗi to kahin daɗin nan hirƙare a yi lissafi yadda za a maida su a gidajensu shin malam abdu a ganinku za a iya ko kuma in ce a ganin ganinku menene ya kamata a yi don ya zamanto al'amarin wannan na yin garkuwa da jama'a da a halin yanzu dai kura ta kwanta ya zama to lalle lalle an ci gaba da zama haka kar ya sake kuma dawowa to eh, lalle kama wannan eh, abu da muka gani na garkuwa da al'umma yanzu hada a shekarar 2020 ba mu samu ko guda ba irin shi muna fatan abin hidore hakanan amma muna roƙo ga hukumomi a cikin jihar maradi da su tashi tsayin daka su neman ma matasa aikin yi matasa lissahin su he zamanto ba su da lissahi sai na yin aiki in sun ka samu aiki lalle wannan al'amari na eh, ɗauke mutum a nemi kuɗin honsa ya yi sauƙi kuma yanda akwai abubuwa wanda lalle mun sani mun san da na tsaro ne ba cikin irin wanga zauren bai kamata ba a yi zancen su a ƙara ƙaurara matakan tsaro a ƙara ba eh, jami'an tsaronmu goyon baya a ƙara ba su aiki wanda ya kamata duk irin wa'annan wuraren inda 'yan ta'adda ke iya shiga su hake don su kama wani su kai shi su nemi kuɗin eh, wansa su ma zamanto da an kare da irin wannan sun san yadda sun kai da su ko kuma a yi musu eh, wurare na musamman inda a kodayaushe ana ganin jami'in tsaro wannan lalle ya sa al'umma ta ji daɗi ta ci gaba da al'amarinsu na yau da kullum. madalla abdu dan malam minazir al'amura na yau da kullum mun gode sosai sai mu koma wajen ku malam sadisu umaru na majalisar mashawarta na jiha shin a ganin ku ne ya kamata a yi don a shawo kan matsalar 'yan gudun hijira eh, matsala abin da ya kamata a yi na daidai sai a yi maganin abin da ya kawo gudun hijira menene ya kawo shi rashin kwance hankali shi ya kawo gudun hijira kenan ha'in dai zaman lahiya da kwanci hankali bai tabbata ba inda al'ummar nan suke to gudun hijira ka ko gobe a shi ha'ila masha Allah to shi ne yasa maganin gudun hijira yana tare da tabbatar da zaman lahiya ga jama'a wannan shi ne babban mataki na ɗaya magatakarda haɗo kuma magana ɗazu abin da ya shahi jihar mana maraɗi 'yan gudu hijira muka samu kurshen kwanci hankali ta ya koro su nan alhamdulillah a jihar maradi dangance ga jami'an tsaro an tashi tsaye ana ta yi amma abin da abin cikas muna gani can wajen uwan namu wani waccan ƙasa yanda aka tashi tsaye na ana yi to can ba a samu haka nan ba kenan shi ne yau babban matsala a garin maradi duk abin da za mu mun koma kamar yadda jami'an tsaro suke cewa mun koma muna tattare kawai muna tattarewa tunda can babu komi kenan haɗin dai hukumomi na can wa'ancan jahohi ba tashi tsaye ba ga dangadan ko ina hukuma ta zamna kamar yadda hukuma da iko suka zama cikin dajin nan a nan Nijar can ma a samu hukuma da masu gari da jandarma so cikin dajin duk ruwan nan a zamna da sarakai da komi tunda a can wurin babu ba mai gari ba sarki babu kowa wurin an bar shi haka nan wurin in ba iko ya komo a can ya zamana to zaman lahiya ba zai kwanta ba na wurin yan gudun hijira ba su faru ba kenan ba su hasa ba babban magana ita ce wannan wajen yan uwan najeriya wannan gudan shahi guda da aka bari ba hukuma cikin shi bakin boda matsakanin maradi ja maradi da su sai iko ya komo na wurin masu garda su zo su zamana jandarma su zo su zamana iko su zo zamana sa'idin nan muna gani insha Allah in wannan ta samu za a samu kwanci hankali amma in ba haka ba inda har wani wanzu abu ne shi da ƙasa ce babu iko wurin ta wannan wajen wannan bandin babu iko shi ne babban magana wannan to sai kuma batu wato na yin garkuwa da mutane da ba da kudaden fansa a matakin da ake dai kamar yadda kuka bayyana ga baki ɗaya kamar a yanzu dai lamarin ya kwanta shin menene abin yi don ya zamanto abin ya ɗore kamar ya zamanto kwata-kwata an shawo kan wannan matsalar kuma za ta sake bayyana ba shi ma da magana ɗaya ce me yake sa mutane suna garkuwa suna ɗauka mutane shi garkuwa su tambayi wansa kuɗin wansa in muka diba duk mutanen suka ɗauki mutane a nan jihar maradi galibinsu mutane ne na karkara makiyaya da manoma na karkara dukka wanda suka ɗauki mutanen nan ba mutumin birni wanda yake na ciki a mutanen karkara ne kuma wannan menene makasudin wannan abun kiwon sa ya taɓarɓarce noman ya taɓarɓarce musamman dai abin da yake bar masa rayuwa yau a kullum wanda suka dangama gare shi shi ya lalace ba aikin yi shi yasa ba rezon bane ba ba ma'ana bace ba dan ta ce wannan ka kai wannan amma wannan abin shi na cikin makasu da abin da yasa wa'anga mutane masu kaga suka kun suka shi abu kuma sha makai kenan mataki wanda ya kamata a yi wannan tabarbarciya da kiwo ya lalace ga hadin wannan mutane wannan tabarbarciya da noma da wurin noma ya dace ga manoman mu a cikin karkararmu da nan makwabtan namu Najeriya duk kadai ne in ba shi aka mai ba makiyaya su ci gaba da aikinsu na kiwonsu da su da 'ya'yansu samari manoma su da nomansu da su da 'ya'yansu manoma wannan shine zai kamun karshen duk wani tashin hankali na rashin aiki bai hamadu ya tashi jiha ya noma ya ɗauki mata bashin sa tun madalla mun gode sosai malam sadisu umaru na majalisar mashawarta ta maraɗi. duka duka dai anan muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu ta yau wadda ta mai da hankali kan batun yin garkuwa da mutane da kuma karbar kudaden fansa sannan kuma da al'amurra na 'yan gudun hijira shin ina mafita kan wannan matsalolin Kun saurare mu tare da Abdu dan Malam Ministan al'amurra na yau da kullum kuma dan kungiyar farfula sannan kuma da Mamman Sani Sanusi magatakarda na ma'aikatar gwamnan jihar Maradi tare da Sadisu Umaru na majalisar mashawarta ta Maradi. An gaishe ku bakin namu masu are kuma gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da kuke biyar shirye-shiryen studio Kalangu so da kuma ta hanyar gidajen rediyo 41 abokan hulɗar mu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar Nijar. A madadin kowa da kowa ne Hawa Usman nake muku sallama sai wani lokaci insha Allah mu kasance la IA.